يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين tare da wannan suna murna da wani babban lada da yake jiransu daga Allah da ƙarin lada mai girma da sanin cewa Allah maɗaukakin sarki baya ɓata ladar muminai a'a yana cika musu ladansu ya kuma ƙara musu akai